Salamu alaikum shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya kori 'yan majalisa da ke adawa da shi daga zauren majalisar biyu bayan hargowa da suka tayar a lokacin da yake jawabi. Akalla mutane goma sha tara ne suka rasa rayukansu a ƙasar Pakistan biyu bayan fashe-fashe a wani masallacin 'yan shi'a. Wani jirgin ƙasa ya goce daga kan tarakonsa a India har hakan ya sanadiyar rayukan akalla mutane goma da raunata goma sha bakwai. ɗaruruwan jama'a ne a ƙasar australia suke zanga-zangar adawa da haƙo gabayan kwal a duwatsun great barrier a ƙarshe likitoci a jamhuriyar chess na amfani da na'ura mai halayyar biladama wajen yi wa masu cututtukan zuciya magani salamu alaikum